Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ke birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk inda ake ta hanyar voa hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad ne tare da Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a cikin shirin mu na la'asariyar yau Lahadi bakwai ga watan Mayun shekarar 2017. Da farko ga kanun labaran duniya. Yau din idan Allah ya yarda 'yan matan Chibok 82 da aka sako jiya Asabar za su gana da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. A can kasar Faransa kuma ana gudanar da zaben shugaban kasa na fidda guni. guni da ya ja hankalin duniya fiye da kowane zaɓe a ƙasar. An kashe mutane biyu kuma shida sun ji rauni lokacin da wasu 'yan yakin sa kai suka kai hari wani sansanin soja a arewacin ƙasar Iraq. To, kamar yadda aka ji a cikin kanin labaran a yau ne 'yan matan Chibok za su gana da shugaba Muhammadu Buhari ko me ake ciki? yanzu haka da nake magana 'yan matan 82 an shigo da su Abuja suna hannun hukumar binciken na asiri wato dss hannunsu hmm. kafin an jima a kai su fada shugaban kasa don su sanda shi To a can kuma kasar Faransa zaben shugaban kasar ne yake gudana shin ta ina wannan abu zai iya amfanar kasashen da tare na irin su jamhuriyar Nijar? To irin da aka samu canji a Amerika ko muna fatan za a samu canji alaka horon shi da kasashe irin tamu musamman kamar ƙasar Nijar in ka diba ci bayan da aka samu daga ƙarshen um, jagorancin Sarkozy zuwa wa'anga shekaru biyar na Holland. To sannan akwai maimaitin shirinmu na duniyar Amurka da ma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana idan lokaci ya bamu dama amma yanzu ga cikakkun labaran duniya daga bakin Jumai Ali. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. 'Yan matan Chibok ɗaliban makaranta 82 da 'yan Boko Haram suka sako sun isa Abuja babban birnin tarayyar Najeriya yau Lahadi kwamitin kungiyar agaji ta red cross ta sanya hotunan 'yan matan a shafinta na twitter lokacin da za su shiga jirgin sama mai saukar angulu kwamitin ya ce shi ma ya taimaka wajen shiga tsakani aka sako 'yan matan ana sa ran cewa wani lokaci a yau shugaba muhammadu buhari zai gana da 'yan matan a shekara ta 2014 aka sace 'yan matan da aka sako jiya asabar daga garin chibok kusa da kan iyakokin najeriya da chadi da kuma jamhuriyar niger da sanyin safiyar yau lahadi jami'an gwamnati suka tabbatar da sako 'yan matan an sako 'yan matan ne bayan wata da watanni da aka yi ana yin shawarwari da 'yan kungiyar kuma an yi musayar 'yan matan ne da wasu 'yan kungiyar da ke tsare muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya ana can ana gudanar da zaben shugaban ƙasar faransa zaben da ya fi jan hankalin duniya da zafin yakin neman zaɓe a tarihin ƙasar. zaben kuma da zai yanke shawara akan ko ƙasar za ta ci gaba da kasancewa da ƙungiyar ƙasashen turai ko kuma za ta ɗauki wata hanyar zaben da kuma yakin sa batutuwan ayyukan yi da 'yan gudun hijira da kuma matakan tsaro suka kane ne abin da ke gaban masu kada kuri'a a zaben na fidda guni da ake yi zai kasance ko su zaɓi emmanuel macron tsohon ministan tattalin arzikin ƙasar mai ra'ayin ci gaba da kasancewa cikin ƙungiyar ƙasashen turai ko kuma Marine Le Pen wadda ba ta ƙaunar 'yan gudun hijira. Ƙididdigar da aka yi kafin zaben na yau Lahadi ya nuna Mr. Macron ke kan gaba da farin jinin kashi 63 daga cikin ɗari, yayin da ita kuma Marine Le Pen take da farin jinin kashi 37 daga cikin ɗari. 'Yan jarida sun yi ca kan 'yan takara a lokacin da suke kada su. jami'an tsaro a kasar iraq sun ce an kashe mutane biyu shida kuma sun ji rauni lokacin da wasu 'yan yakin sa kai suka kai hari wani sansanin soja a arewacin kasar inda sojojin amurka masu baiwa sojojin iraq shawara suke zaune nan da nan ba a tantance ko amerikawan suna daga cikin waɗanda aka kashe ko aka ji wa rauni ba hukumomi sun ce biyu daga cikin maharan sun mutu a lokacin da riga harin ƙunar bakin waken da suke sanye da su suka yi bindiga a sansanin da ke kusa da birnin kirkuk sauran 'yan yakin sa kai guda uku kuma mayakan kurda ne suka harbe su kamfanin dillancin labarun reuters ya ba da labarin cewa kungiyar isis ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin tana mai faɗin cewa ta kashe da kuma raunana mutane da dama. sojojin iraq tare da taimakon sojojin taron dangi karkashin jagorancin amurka suna kokarin fatattakar 'yan kungiyar isis daga mosul da ke tazara kilomita 140 a arewa maso yammacin birnin kirkuk to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sanda a arewacin a yankin kashmir na kasar india sun ce 'yan tawaye sun kai wa 'yan sanda hari har ma suka kashe farar hula guda uku da wani jami'in 'yan sanda an kashe ɗaya daga cikin maharan a lokacin da 'yan sanda suka buɗe wutar mai da martani jami'ai sun ce asabar da daddare aka kai wa 'yan sanda hari a lokacin da suke yin aiki a wani wurin da aka samu hatsarin mota ƙungiyoyin 'yan tawaye da dama sun yi shekara da shekaru suna fafatawa samun 'yanci daga indiya domin su haɗe da yankin kashmir na ƙasar pakistan dukkan ƙasashen biyu kowanne na ikirarin mallakar yankin kashmir sau biyu ƙasashen biyu makwabtan juna suke gwabza yaƙi a kan yankin na kashmir an ba da rahoton cewa ana tafka mummunar fada a arewacin ƙasar afghanistan inda ƙungiyar taliban ta mamaye gundumomi da dama tun lokacin da ta kaddamar da hare-haren da take kaiwa duk shekara fiye da mako guda kenan yau lahadi jami'ai suka faɗawa kafofin yada labaran yankin cewa sojojin afghanistan suna fafatawa da 'yan tawaye a yankin chakhab da ke kusa da babban birnin yankin jiya asabar 'yan taliban suka kai su mame gundumar kala izal bayan sun kaddamar da hari a yankin da ke kan iyakar kasar da kasar tajikistan to amma mai magana da yawon ministan tsaron afghanistan daulat waziri ya dage akan cewa sojojin gwamnati sun yi dabarar janyewa domin kare farar hula da yankunan da ke kusa da wurin ya kuma yi ikirarin cewa sojoji sun kaddamar da harin sake kwato gundumar kala izal daga hannun 'yan taliban mai magana da yawon kungiyar taliban yau lahadi ya watsi da wannan ikirarin yana mai faɗin cewa ba a fafata a yankin kuma yankin yana hannunsu daram ya zuwa yanzu dai babu bayani akan ko akwai waɗanda suka jikkata to daga ƙarshe ƙasar koriya ta arewa ta ce tana tsare da wani ba amerika mai suna kim han song tana zargin shi da yin ayyukan tsokana kamfanin dillancin labarun ƙasar da ake cewa kcna a takaice ya ce jiya asabar aka kama kim han song rahoton ya ce shi kim malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha ta birnin yangyang har yanzu dai amurka bata mai da martani ga wannan rahoto ba to amma idan aka tabbatar kim hansan zai zama wato an kama shi zai zama ba amerika na hudu da kasar koriya ta arewa ta kama a watan jiya ma koriya ta arewa ta kama wani farfesa mai suna kim samduk shi ma kim samduk din ya yi wata ɗaya yana koyarwa a jami'ar kimiyya da fasaha a baya koriya ta arewa kan kama amerikawa domin ta yi amfani da su a zaman yi da wajewa a duk shawarwarin da za ta yi da amurka labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc A yau ne 'yan matan tuba guda 82 da aka sake sakowa za su gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a Abuja. Bari mu ji ta bakin kakakin shugaban kasar. Barka da warhaka Malam Garba Shehu. Madallama, barkan mu da rana. Da farko za mu ce muna taya ku murna da mutanen Najeriya gaba ɗaya. To, mu ma mun gode kwarai, muna muku godiya irin gudunmuwar da kuke badawa. To, muna godiya mu ma. menene ake ciki saboda na san a bisa dukkan rahoton da muke samu shine waɗannan 'yan mata da aka samu ana sa ran za su gana da shugaban ƙasa. Shin 'yan matan nan guda nawa ne kuma yaya abin yake? Za mu iya ji daga bakin ka? 'Yan mata guda tamanin da biyu ne aka karɓo ta hanyar tattaunawa. Kuma kamar yadda muka faɗa gwamnati ta saki wasu a cikin waɗanda ake zargin yan boko haram ne wato aka yi musanya da su yanzu haka da nake magana yan matan tamanin da biyu an shigo da su abuja suna hannun hukumar binciken na asiri wato dss mm. hannunsu kafin an jima a kai su fada shugaban kasa don su sadu da shi. Eh, to misali kwanaki ko in ce mako na biyu kenan da ya wuce mun yi shiri a cikin shirin yau da gobe na matasa da muke inda ranar wata juma'a muka jaddada maganar mahimmancin tattaunawa ko kuma rawar da tattaunawa za ta iya takawa a cikin wannan magana ta yaƙi da ta'addanci musamman bangaren boko haram da mutanen da suke cutarwa shin akwai wani haske da zaka ƙara akan maganar tattaunawa mahimmancin tafiye da karfa karfa eh to dama shi shugaban muhammadu ba. buhari ai kaga tafarki biyu ya sa a gaba dangane da maganin wannan matsala ta ta'addanci a ƙasa ah, mayakanmu na sojoji da yake ana musu rikon sakainar kashi aka karfafa su aka sa musu makaman aiki hakkin su ake biyan su akan lokaci mm. wannan ya karfafa musu biyu ana ana cin gaba da yaƙi da wannan fituna kuma shi yasa irin ci gaban da aka samu musamman kwaso dokacin ƙasa da suka rike a da a baya yanzu duka yake duk sun rasa su mm. sannan duk da cewa ana samun nasara wajen yakin shi yana ganin cewa a'a a kuma ya ringa tattaunawa da su mm. lokacin da aka samu wancan mata ashirin da ɗaya a watan oktoba na na shekarar da ta wuce mm. shi da kansa ya karfafa gwiwa ga jami'an tsaro da hukumar bincike ta tsaro ta dss cewa su fadage da gaske wajen kokarin tattaunawar kuma dan a ga cewa an sake karɓo wasu a ciki ko kuma a karɓo duka gaba ɗaya mm. waɗanda duk suke hannun boko haram ɗin mm. ba tare da su ba. Eh, to daga ƙarshe waɗannan da aka karɓa suka zo hannu waɗancan kuma da suka rage akwai wani ƙarin yunkurin ne ko kuma ƙarin ƙwarin gwiwa da za mu iya ji daga ɓangaren gwamnati ta bakin ka? a'a wannan aiki ai ba a gama aikin nan ba hmm. wannan ai ba a gama wannan ci gaba aka samu akan abin da aka fara kuma wannan abin da nake so na tabbatar shine babu sakaci babu sassauci gwamnati za ta ci gaba da bin wannan tafarki guda biyu hmm. yakin nan ba a fasa shi ba hmm. tattaunawar ma ba a fasa ta ba muna fata cewa a hankali hankali gaba daya duk wani wanda yake hannunsu da yan matan cibok da ma wanda ba yan matan cibok din ba ne duk a karɓo su a dawo da su a danka su da hannun dangi nasu. To muna godiya sosai. To madalla. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce kar mu bar To su ma 'yan fafutukar gana an karɓo 'yan matan Chibok ɗin wato Bring Back Our Girls sun ce fa suna cikin murna. Ko cikin dare ne za mu kama hanya mu je nan Unity Fountain mu yi tarawa cikin cikin dare saboda murna a yau guda za mu yi da rawa da ihu kila ma wani ya zo da abin ganga mai ta buga zantawa da jami'in labaru na kungiyar gwagwarmayar ceto matan ciwo bbog dr iman shehu kan shirin murna da kungiyar za ta yi da yardar Allah a yammacin yau dinnan kan samu karin mata 82 da yanzu saura 113 ake nema. Tuni dai matan sun iso Abuja inda bayanai ke nuna shugaba Buhari zai gana da su a fadar Aso Rock. A duk lokacin da aka samu wannan nasara ba a ba kungiyar BBOG damar gaisawa da matan ko ma kai su dandalin Unity Fountain don murna a bainar jama'a. Dr. Shehu ya ce hakan ba zai shafi lamuran kungiyar ba. A to tun da gwamnati ta ce ba ta son ta ga mun mu'amala da su ko ma mu gansu shikenan mu wannan bai dame mu ba mu dai za mu ci gaba da gwagwarmaya mu ga cewa sauran 'yan matan an sako su dama tun da an sako waɗannan 'yan mata alhamdulillah. Me za ku ce ga waɗanda suke tunani kun fiye dagewa da matsa lamba kan lamuran matan nan kuma alhali gwamnati tana nata ƙoƙarin. eto eh yadda mulki take ne a yawancin kasashen afirka shugabanni in kana bukatan abu ga shugabanni in sun ga ka cire hankalinka daga abin da kake bukata kaga sai su yi banza da kai kawai su kama gaban su don haka shi yasa mu mun fahimci dama haka gwamnatoci suke a afirka masu mulki in ba abin da ya shafe su ba ba su damuwa shi yasa ka ga muka matsa lamba Masu gugurmayar dai na fatar ci gaba da yarjejeniya don samun ragowar matan inda sukan yi gugar zana kan yadda suke ganin hukumomin Abuja na gwale su. Ga sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu. Gwamnati ta ma samu iyayen amma ta ci bakin ta same su ta ba su hakuri akan abin da take yi. Ta ce ga abubuwan da muke ta ma ga musu da yi magana da su ta duba lafiyar su ta duba ciki yadda suke yanayin da suke ciki kwata kwata babu. Kawai da sun wani daga sun kada keya kawai sun yi sun yi kamar watsi da mutane. Su suna ganin wato su ne gwamnati yanzu sun shigo to ai kafin su an yi wasu kuma bayan su kuma za a wani ba duniya duniya nan bane ba wata mu ne wata ran kuma ba mu bane ba wata ran ko duniya gaba ɗaya gaba ɗaya mu za bar shi akwai bayanai masu nuna in an yi bari ba a kwashewa duka bisa ma'anar ba zai yi a gano dukkan sauran matan ɗari da goma 113 ba don bayanan wasu rai ya yi halinsa nasura da kayan murar amurka daga abuja najeriya To bari mu tsallaka kuma a can kasar Faransa ana zaben shugaban kasa a yau. Shin ta ina wannan zaɓe zai amfani kasashen da suka raina irin su jamhuriyar Nijar? Ga wakilinmu Sulaimu Muni Barma da wannan rahoto. Wannan fafatawa ta tsakanin Emmanuel Macron da Marine Le Pen ba ta tsaya ga jan ra'ayin 'yan kasar Faransa kawai ba, domin manufofin kowane daga cikin waɗannan 'yan takarar biyu na jan hankulan wasu 'yan niger kasar da Faransa ta rena kafin ta bata 'yancin kai a 1960. Hassan Hasumi wani mai fashin baki a game da siyasar ƙasa da ƙasa na mai ganin Emmanuel Macron ne Faransawa za su ɗora kan karaga. Marine Le Pen tana da aƙidodi irin wannan wanda a turanci ake kiransu kamar ide populist dumumuwa ne wadda take haɗi wanda suke iya birge mutane amma a zahiri in a ce mutum kai milki ne wannan gabatar da su ko aiki da su yana da wuya emmanuel macron shi hanjan shi na kaman cuɗayya ne tsakanin ƙasashe ko kuma mutane wanda zama ya kawo su faransa sannan faransa tana cin zaman zamansu yayin da wasu ke alfahari da tsarin program ɗin ɗan takarar da ake yi wa kallon mai matsakaicin ra'ayi shi kuma abdulrahman alkasim na mai cewa marine le pen ce za ta lashe wannan zaɓe to irin da aka samu canji a amerika ko muna fatan za a samu canji alaƙa horon shi da ƙasashe irin tamu musamman kamar ƙasar nishiyar in ka diba ci bayan da aka samu daga ƙarshen um, jagorancin sarkozy zuwa wa'anga shekaru biyar na holland irin da sojojinsu ma suka dawo suka mamaye kasan nan irin da kamfanoninsu na jari hujja irin na su areba suka mamaye kasan nan ta, niger suka yi rubda ciki eh, da, da, da, da, makamashi da hilin ƙasa ga aka dawo aka koma tsari na mulkin mallaka ai babu wani dalilin da za ya sa ɗan nijar ko ɗan afirka ta yamma ya yi watan wannan tsohon tsari musamman ɗa wanda Holland ya raina ya aza shi bisa turbar da yake son ya ci gaba da jagorancin alaƙa shi da Afirka a ce an yi watan ya dawo. a yadda ake yi wa kasar faransa kallon mai tsoma baki kacokam kan harkokin tafiyar mulki a kasashen da ta yi wa mulkin mallaka hassan hasumi na cewa nasarar macron za ta fi zama alkhairi ga kasashen afirka tun da shi bai da aƙida ta kora eh, baƙi akwai kasashe da yawa in muka ɗauka alal misali kamar mali da senegal suna da 'yan ƙasa da yawa wanda unhwanin da suke samuwa daga faransa suna a ƙasarsu da yawa yake kuma aka duba emmanuel macron ya yi zama kamar ƙasa afirka bambanci ga ita marine le pen kenan ya san 'yan afirka ya san akidodin 'yan afirka gwada a akidar son ƙasarta da ƙoƙarin canza tsarin siyasa da hulɗa ta tsakanin faransa da nafiyar afirka na daga cikin abubuwan da suka sa abdulrahman alkasum fatan ganin le pen ta doke abokin karawarta a wannan zaɓe duk lokacin da aka samu shugaban ƙasa wanda ƙasar shi al'umma ƙasar shi sun yi kowace al'umma ƙasar shi ta yi kowace ƙasa wannan shine ake son a samu idan horon shi ta samu haka to za ta shafa ma sauran kasashe na afirka musamman mu na yammacin afirka matalwacin kasashe wanda suka eh, eh, renon horon shi za ta shafa musu lahiya za mu yi kokarin mu ga mun tashi da kanmu kuma shi ne aka hiso kowace kasa ya kasance tana da trump kinta tana da marin lefeni. faransawa kimanin miliyan 47 da rabi ne ake sa ran za su halarci runhunan zaɓe a wannan zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. to yanzu a nan washington karfe 11 da minti 18 na safe ana fara tare da sashen hausar ne daga nan gundumar columbia ga maimaicin shirin jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa cikin wannan shiri na duniyar Amurka. Shirin na wannan mako zai mai da hankali ne akan tattalin arziki na birnin Austin, fadar gwamnatin jihar Texas, birnin da ya fi kowane bunƙasa cikin gaugawa a nan Amurka. Sunana Hassan Maina Kaina da zan ja ragamar wannan shiri na wannan mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. austin fadar gwamnatin jihar texas shine birnin da fi kowanne bunƙasa cikin gaugawa a nan amurka amerikawa daga sauran sassan ƙasar nan na yin ƙaura zuwa wannan birni duba da irin damammaki da ake da su na wuraren aiki masu maiko majalisar ciniki da masana'antu na taka rawa gaya wajen bunƙasa tattalin arzikin wannan birni ta hanyoyi daban-daban mike bamin shine daraktan sadarwa na wannan cibiya da ya karbi bakuncin tawagar 'yan jaridun kasashen duniya da a halin yanzu suke ran gadin sassan amurka daban-daban Uh, we do economic development, so we help create jobs. Muna da hada-hadar haɓaka tattalin uh, arziki. Muna samar da guraben aiki ga iyalai. Kana muna hoɓɓasan janyo kamfanoni daban-daban zuwa wannan birni. Muna kuma yin aiki don tabbatar da tattalin arzikinmu. na da ƙarfin da zai iya jure ma hadahadar da muke shigewa gaba akwai kimanin kamfanoni ɗaruruwa da suka raɓi wannan majalisar mu kuma muna kazar-kazar don gina babban tattalin arzikin da zai taimaki kowa da kowa and uh, we try to help build a great economy that can help everybody doka ce kuna samar da guraben aiki, ko za ka mana bayanin me kake nufi da wannan? So what we do is we do a couple of things. One, we go try to attract companies to move their operations Abin da muke yi shi ne, mukan yi abubuwa, muna janyo hankalin kamfanoni su dawo nan birnin Austin da aikace-aikacen su. A shekara ta 2002, mun samu sabbin guraben aiki har guda 351 a nan Austin. Uh, kamfanoni kamar na Samsung, Facebook, Apple, hid sun zo nan a ɗaya bangaren kuma muna taimakawa kamfanin da suka zo nan austin yanzu haka maganar da nake ma shi ne ofishin facebook na bi mafi girma na wannan birni duba da austin ne birnin da ya fi kowane bunƙasa cikin gaugawa a nan amurka ta yaya hakan ke shafar damammaki na samun guraben aiki Yeah, so right now, uh, Austin, uh, again, unemployment rate's about 3.5%. Ƙididdigar rashin um, aiki kimanin kashi uh, uku da ɗigo shida ne kacal. Ɗan kaɗan ne kwarai. Birni ne wannan mai inganci a rayuwa cikinsa. Bai da tsada kuma ana kyakkyawan rayuwa a nan. Bisa la'akari da wannan nema, hankalin mutane ke karkatowa zuwa wannan birni. Ina son gaya ma uh, cewar kimanin mutane dubu ɗari da hamsin da shida ne kullum ke tuttuɓewa wannan birni. misali kamar daga jihohinmu da ke nan amurka irin su california new uh, york illinois sannan hatta daga kasashen waje irin su rasha da kasashen gabas tsakiya to in muka duba wannan karuwar yawan jama'a Me za ka ce dangane da batun guraben aikin yi a halin yanzu? So right now, uh, Austin, uh, again, unemployment rate's about 3.5%. We e, a halin yanzu, kamar yadda na gaya maka, muna da alkalama na kimanin kashi uku da digo shida na marasa uh, aiki. Muna da kimanin mutane dubu arba'in da ɗaya da ba sa da aikin yi. Amma kar ka manta, akwai kuma guraben aiki har guda dubu talatin da biyar. Kalubalen anan shi ne, yadda za a horas da waɗanda suka cancanci cike waɗannan gurabe. Muna aiki tukuru akan wannan. To yanzu yaya kake duba makomar ciniki da masana'antu a wannan birni? You know that the, the, Austin is uh, has had a great trajectory in terms of um, commerce. Austin na da wani muhimmin tsari wajen al'amuran ciniki. Ma'ana duk kamfanin da ke tuttuɗowa nan da ma mutanen da ke tuttuɗowa wannan gari na ƙara haɓaka mu ne. Idan ka duba ko kai hasashen makomar mu to babu wata matsala. ba mun yi gagarumin aiki a kai ba wai ya faru haka kwatsam ba ne a'a kai za ka tsara yadda kake son al'amura su kasance maka a bunƙasa tattalin arziki dole sai an yi wannan an yi wancan kuma dole kai hakan kowane lokaci to mu a Najeriya muna da majalisar ciniki masana'antu da aikin gona da galibi ke shirya bikin baje koli ko cin kasuwar duniya kowane shekara ko kuma anan kuna da irin wannan tsari? We do have a, couple years ago we started an international focus. So we've actually been courting companies around the world to come to Austin. A shekaru da um, suka wuce muna da wani tsari na mai da um, hankali akan kasashen duniya. Su birnin Austin. Ba mu da wani tsari na baje koli irin na kasuwar uh, duniya. Amma muna marabtar tawaga daga kasashen uh, duniya. Kwanan nan jakadan kasar Koriya ta Arewa yana a wannan ofishi. Mun mai wani muhimmin amana da kasar jamus na dubban dubatan miliyoyin daloli muna karɓar bakuncin kamar kimanin tagogin kasashen duniya ashirin zuwa talatin daga uh, wajen amurka uh, da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na duniyar amurka a wannan mako sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin jagoran shirin Mahmud Lalo da kuma Mr. Mike Bamin, daraktan sadarwa na cibiyar ciniki da masana'antu da ke birnin Austin, ni ne Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. To a gaishe Hassan, yanzu kuma sai mu je ga wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Hakika samun wasu daga cikin 'yan matan Chibok da jami'an tsaron Najeriya suka yi abin farin ciki ne da fatan jami'an tsaro za su ƙara matsa kaimi wajen ganin sun ceto sauran 'yan matan Chibok ɗin da ma sauran mutanen da Boko Haram ke garkuwa da su sako daga baban gida Yusuf na faɗa. sai kuma wata wasikar da aka aiko isu dila faki a jihar kaduna ya ce mu al'umman najeriya muna kara farin ciki da godiya ga allah bisa yadda muka ga shugaban najeriya muhammadu buhari cikin ƙoshin lafiya ya zo gudanar da sallar juma'a fadarsa da ke asorok allah ya ƙara nisan kwana amin sai kuma nan ya ce dawowar wasu 'yan matan makarantar garin su tamanin da biyu 'yan boko haram suka yi sakamakon yin shirin baka manda da aka yi tsakanin gwamnati da su 'yan boko haram haka wata nasara ce da fatan za a iya isko kuma kara ceto duk waɗanda 'yan boko haram din suka yi garkuwa da su sako daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar talaka. sai wannan ya ce salam voa da fatan kuna lafiya don allah ku ban dama na yi kira ga dan majalisar mu mai wakiltar mu a dan dimi a majalisar doku domin ba mu ga amfanin zamansa ba domin ba abin da yake tsina na mana ba mu ma gan shi ba da fatan za a ida wannan sako na sako daga sa'ad abba mahuta sai kuma wannan sako na karshe ce muna taya al'ummar zamare na garin yawurin murnar yaya ɗaliban makarantar islamiyya sako daga safara'u hakilu zamani a majira malumfashi da inusa tanko bani mbaka a gwara jihar neja nigeria To yanzu kuma bari mu koma ga labaran duniya amma a takaice wannan karan. 'Yan matan Chibok ɗaliban makaranta 82 da 'yan Boko Haram suka sako sun isa Abuja babban birnin tarayyar Najeriya yau Lahadi, kuma cikin yadda Allah yau za su gana da shugaba Muhammadu Buhari. Kwamitin agaji ta Red Cross ta sanya hotunan 'yan matan a shafinta na Twitter lokacin da za su shiga jirgin sama mai saukar angulu zuwa Abuja. Ana can ana gudanar da zaben shugaban kasar Faransa zaben da ya fi jan hankalin duniya. da zafin yakin neman zaɓe a tarihin ƙasa zaben kuma da zai yanke shawara akan ko ƙasar za ta ci gaba da kasancewa da ƙungiyar ƙasashen turai ko kuma za ta ɗauki wata hanyar jami'an tsaro a ƙasar iraq sun ce an kashe mutane biyu shida kuma sun ji rauni lokacin da wasu 'yan yakin sa kai suka kai hari wani sansanin soja a arewacin ƙasar inda sojojin amurka masu baiwa sojojin iraq shawara suke zaune. nan da nan ba a tantance ko amerikawa suna daga cikin waɗanda aka kashe ko kuma aka ji wa rauni ba 'yan sanda a yankin kashmir na ƙasar Indiya kuma sun ce 'yan tawaye sun kai wa 'yan sanda harmi har ma suka kashe farar hula guda uku da wani jami'in 'yan sanda an kashe ɗaya daga cikin maharan lokacin da 'yan sanda suka buɗe wutan mai da martani To da takaitattun labaran shirinmu na wannan lokaci ya kammala sai kuma da sassafen Allah so za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. a madadin ita jimai alida ta karanto mana labaran duniya da kuma wadda ta ba da umarnin shirin fatimata almasi sai kuma injiniyan mu yau alsantos ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairin sa da fatan za a ci gaba da bin dukkanin shirye-shiryenmu a kan shafukanmu na intanet wato voahausa.com domin jin abubuwan da suka gabata ko kuma wasu shirye-shiryen daban waɗanda muka yi suka kuma gabata da fatan za a kasance lafiya allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairinsa